A wata sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar a yammacin jiya talata dai ta ce wasu yara ne suka tsinto wasu abubuwa da suka dinga wasa da su, inda daga bisani abubuwan suka fashe inda suka yi sanadin jikkatar yara bakwai nan take. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan shi ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske. A'a babban ba, wani dai wani abu ne wanda ake da zaton kamar irin na kiya ne dai haka nan dai ya dan raunata wasu yara haka a nan unguwan mangoro da ke karamar hukumar igabin amma yanzu a wani hali ake ciki to a yanzu da muke wannan maganin wannan yara guda bakwai suna nan asibiti ana masu jinya kuma alhamdulillah ana samun biyan bukata amma wannan na sojoji ne ko tsinta kawai a haka a'a ana nan dai ana bincike mai girma gwamna ya bada umarnin a bincike kuma in sha insha Allah duk abin da aka gano za a muku bayani. Saboda haka ba bom bane. A babu inda muka ce bom ne. Alhaji ɗaya bukerawa ɗaya ne daga cikin kansulolin karamar hukumar Gabi kuma aboki ne ga mahaifin waɗannan yara da abin ya fashe lokacin suna wannan wasa. Kuma ya ce duk da yake yaran na kwance asibiti amma abin ya zo da sauki. yara ne suka je daji suka zumunto irin abin da sojoji ke rawan daji da shi wani abu da ke fashewa haka sojoji suka yi wasa da shi suka bashi a dauji to shi ne aka zo yara suka ɗibo ba sani ba suka zuba shi a wuta ya tashi ya ƙona masa hannu abin da ke faruwa kenan a wurin ba wai bam ne ya fashe ba inda bam ne ya kashe zai kashe mutane. a wanne bangare ne a ƙaramar kuma igabi. a jaji ne gidan Nuhu Dare wani abokinmu da ake cewa Nuhu Dare. Yanzu yaran an ce suna asibitin shika. Eh yaran suna asibiti ne saboda hannayensu ne gonko ne. Amma dai ba wanda ya mutu. Babu wanda ya mutu a cikin gaskiya. Amma dai abin ya tare mutane da hankali kwarai da gaske saboda an yi zaton ne. Saboda sun zuba shi a cikin wuta ya kai kamar kwaya ashirin haka. Saboda ka san yanayin halin da muke ciki yanzu na rashin tsaro da ka ɗan ji wani ƙarin kwano ma sai ka ɗauka tashin hankali. To shin ko dama jami'an tsaro ka iya zubar da irin waɗannan abubuwa masu fashewa? Wannan ce tambayar da na yi wa masani akan harkokin tsaro Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya. Wato ba aka zubar da su da gangan ba ne, sukan faɗi har da harsasai ma kuma harsasai ma kila ba wanda yake masu dalma a jikinsu ba. Akwai harsasai wanda yake ana kiransu blank ama akan yi harbi da su saboda exercise. Wato wayan kamar irin wayan idan su ba da ƙasa haka suka shiga wuta sukan fashe to su ma masu dalma din su ma sukan fashe hakanan. A yayu, akwai waɗansu abu da ake kira trip layers wanda yake aka sa su saboda idan abokin gaba na zuwa irin wanda suke irin exercise da shi din nan ya zo ya taba shi ya yi kara to idan ba a yi amfani da shi ba kuma aka zo a tattara ba a tattara an kwashe ba aka ana sauri aka kwashe aka bar shi to irin wannan irin tsince tsince nan da yara sukan yi to amma idan ba a samu mutuwa ba ko kuma ba a samu wani mugu jikata ba to it means irin wayannan blank din wanda ake exercise da su wannan dai ba ne karo na farko da aka samu fashewar abubuwa a arewacin Najeriya da ya da hankali ba domin kuwa a jihar zamfara ma an sami irin wannan fashewa da ta yi sanadin kashe yara akalla guda bakwai da suka tafi nemo itace isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya